أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين a watan uku rabi'in al-awwal hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da shida a watan 11 shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na Dr. Ali Muhammad Asfallabi muna fasali na bakwai wanda yake magana akan da'a'im daula al-islamiyya fil Madina ginshiƙan da aka kafa daular musulunci da su a Madina a satin da ya gabata a kazna darsar salisa ashara mun yi darasi na goma sha uku a mabahasi na farko a wannan fasali kuma wa fi ma yustafa bi minhu cikin karshen abin da za a fa'idantu daga wannan mabahasi na farko aiki wa salla ila akiril mabahas sai da muka kai karshen shi wannan wato mabahasi din waka sallahu muka rufe shi bisima'i fada'ilil masjidin Nabaw" ta hanyar jin falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama kaman fadin annabi daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa fi ma rawahu al-bukhari cikin hadisin da Imam al-bukhari ya rawaito hadisi na 1189 inda yake cewa haddathana ali haddathana sufyan عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzo Allah daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi ya ce la tushid la illa ila thalathati masajid ba a zarar jaka a tsari tafiya a zari kyankyandi kawai dan zuwa wani masallaci dan alfarmar masallacin a ziyarce shi sai kawai zuwa ga masallacin guda uku al-masajidul haram yace masallacin ka'aba wa masajidin rasul sallallahu alaihi wa sallam da masallacin sa shi man bai daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi wa masajidil aqsa da kuma masallacin Jerusalem wayannan masallatan uku sune wanda kawai alfarmar su ta kai kazari da kadan ziyarar su amma in ba su ba la tashaddu rihal ba a zarar da ka a tsari tafiya dan darajar wani guri kawai zuwa a ga gurin in ka ce yawon bude ido ne wannan amma inda sunan ibada ne to wayannan masallatan guda uku ake ma wannan sannan wa qaulihi ko wa muka ji fadin sa sallallahu alaihi wa sallama a hadisi na 1990 inda yake cewa salatun fi masajidi haza sallah a wannan masallacin nawa yana nufin masallacin madina kenan khairun min alfi salatin shi ma suwa inda masajid al-haram ta fi alkhairi sama da sallah a wato wani sallah dubu saba'in a wani masallacin koma bayan wato masallacin ka'aba mana in dai ba masallacin ka'aba za ka je ba annabi ce to salatu yin sallah fi masajidi haza a masallaci na wannan khairun min alfi salatin ya fi sallah dubu fi ma suwahu a masallacin da ba wannan ba illal masajidal al haram sai dai in masallacin ka'aba mutum zai ci Wakazalika, kamar dai haka ne sami ina ma aurada muallif muka ji abin da shi ma wannan littafin ya kawo an abi hurairah daga abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu cewa ji manzo Allah da rada da mutum Allah tabbata a gare shi da yan gidansa yana cewa man dakhala masjidana duk wanda ya shiga masallacin mu haza wannan ya ta'allama khairan domin ya samu wani ilimi ya san wani abu na alkhairi na ilimi au yu'allimahu ko kuma shi din ya ilimantar da mutane kana kal jahidi fi sabilillah matsayinsa kamar mai yin jihadi ne dan ɗaukaka addinin Allah wa man dakalahu wanda ko ya shiga masallacin wannan ligairi zalika ba dan ya ilmanto ba dan ya ilmantar ba kana kan nazir ila ma lahu kamar mai shiga sharaba sharuri wannan shi ne karshen abin da muka kawo mabahasi na farko da shi a karatunmu na darasi goma sha uku a nastanin yauma da ƙaunin mu'allif za mu wato ci gaba da faɗin mawallafin littafin nan da ya ce almabahasi sani wato mabahasi na biyu wanda shi kenan yau za mu fara darasin ya ce almu'ahatu bainal muhajirina wal ansar mu'aha yan uwantaka tsakanin masu hijira da mutanen madina an samu yan'uwantaka abin da ya haɗa shi ne addinin ne wato musulunci kana min من أولى دائم التي اعتمدها wa sallama, الله عليه وآله وسلم في برنامجه الإصلاحي umma. Wato yana لغا سكين mafi fita. ginshiƙai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya dogara da su a tsarinsa na kyautata wato tarbiyyar al'umma da sunan musulunci ta ba da wani samfuri saɓanin wanda ake kai a da na jahiliya na ƙabilanci na bautar gumaka na yaƙe-yaƙe to shi kuma yanzu abin da ya zo da shi daga cikin abin da ya dogara da shi ya amfani da shi shine wato samun wani tsari wanda zai kawar da wancan tsarin kenan walidawlati wal hikam ko wal hukum a samarwa daula wannan da kuma hukunce hukunce al-istimrar bid da'awa to da sai akwai al-istimrar bid da'awa ci gaba da wato da'awa ila tauhidi zuwa ga tauhidi domin shine zai kafa tubalin raba mutane da bautar wurin Allah bitali tsarin da ba na Allah ba shi a kawar da shi saboda Kullum da'awa ita ce tushen tafiyar addini in aka ce babu da'awa to ko kanna ta yi shi yasa aka ce shi imani a jikin mutumin da yake da imani kamar shuka ce yadda shuka take buƙatar ruwa amma ta ban ruwa ko ta ruwan sama don ta haɓaka ta rayu haka imani yake buƙatar ilmantarwa da wa'azantarwa yadda in shuka ta rasa ban ruwa ko ruwan sama ake tara ko jin tsoron ƙonewarta aka an ce ga imani ba karantarwa ba wa'azantarwa to ana jin tsoron kada a wayi gari babu shi to da yawa irin wannan tafka da yara suke yi za ka ga abin da ke kawo ta rashin ilimin ne kawai mutum in ya samu dama sai ya abin da ya ga dama To amma inda ilimi sai ilimi ya maka saiti yasa ya aka ce dama duk hankalin mai hankali to hankalin ba shi da saiti in ba shi da ilimi ilimi shi yake wa hankali saiti saboda duk inda hankalin ga yake nuna maka abubuwa da daidai kana yi za ka je tashar da hankalin ba zai iya tantance maka ba a wannan tashar ilimi ake bukata in ba ka da ilimi ko dai kai kanka kiyamar lalata ka yi kiri ko kuma ka yi tantance to za ka ilimi shi ke wa hankali sai to babban ilimi kuma shine a kafa mutane tauhidi sanin mahalicci ɗaya daga cikin abubuwa guda uku wanda wani baya ɗauke ma wani ɗa baya ɗauke wa mahaifi mahaifi baya ɗauke wa ɗa mata baya ɗauke wa miji miji baya ɗauke wa mata ɗan uwa baya ɗauke wa ɗan uwa makwaci baya ɗauke wa makwaci babba baya ɗauke wa yaro kawai faradu ainihin ne wajibi ne akan kowa sanin abu su ne ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa wannan wani ba zai ɗauke maka ma'arifatul abdi dinahu bawa ya san addininsa wani ba zai ɗauke maka ba kawai fa'alam annahu la ilaha illallah kawai ikra bismi rabbika kawai hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu za a dai ta masu ilimi da jahilai to kai ka zo ka zama a cikin jahilai haka ba zai yiwu ba to da ka ka san addinin ka abu na uku na karshe ka san manzon da Allah subhanahu wata'ala ya zaba ya aiko maka dan ka karbi samfurin sakon da zaka bauta masa da shi to wannan manzon sai ka san shi wai na gon guda uku wani baya dauke ma wani kamar yadda muka gabatar suraka wa manhajin ƙura'ani da tsari na alƙura'ani wannan shine abu na farko kafar da'awa wa bina masjid sannan kuma gina masallaci wata ƙaririn mu'akari sai kuma tabbatar da yan uwantaka a tsakanin su musulmai din da suke zo wato addu'a addini Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatu inna ma kawai abin sani kakkara da kakkara ga in dai da imani ga mu'minai yan uwan juna ne ko a tsari na rayuwa duk wani in wani abu ya haɗa ku kun kusa samun alaƙa bare tsari na addini abinda nake nufi aka ce ga ƙungiyar manoma za a kafa ga ƙungiyar 'yan kasuwa za a kafa ga ƙungiyar ɗalibai za a kafa dan direda a tsammanin ka wannan ƙungiyoyin wace zai je rijista da ita 'yan kasuwa manomi ina zai tafi ta manoma ɗalibi ba su lokacin da kuka yi tarayya a samun fahimtar juna a kansa to shi yasa Allah ya ce to mu'minai ma da kuka sani ikhwatu yan uwan juna ne in dai sun cika sufar imani in dai da sunan imani in dai imanin na gaskiya ne to yan uwan juna ne shi yasa Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku kyautata wannan yan uwantaka wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah dan ku samu rahamar Allah yasa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ce masalul mu'minin kwatankwacin masu imani fi tawadihim wajen nuna wa junansu kauna wata rahomihim da jin kan junansu kamar sanin tasaje kai ka ce jiki ne guda ɗaya ya suka zama kamar jiki ai jiki ne idan shi ta kamin overall idan wata gaba ta samu ciwo to ta ta za a na kusa irin jasad sauran jikin gaba ɗaya ta ciwo misali idan ka yana ciwo to bitali fuska ka za ta kumbura zazzaɓi gaba ɗaya sai jikin ya ɗauka kaga me asali haƙori aka taya to haka Allah a sallallahu alaihi wasallam ya kusanta mu'minai idan wata gaba kamar jiki ne in wata gaba tana ciwo to sauran jikin ba za su ɗauki ciwo shi yasa aka ce mallan ya hatamma bi lil muslimina laysa minhu duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba to baya cikin su sauraka inda imani to da san masu imani da damuwa da al'amarin masu imani da damuwa da abin da ya taba wato addini suna ka tsakalin mu'akati bayan al-muhajiri na wal ansar tabbatar da yan uwantaka tsakanin al-muhajiri da mutanen wato masu hijira wal ansar da mutanen madina wa hiya khudwatun la taqillu ahliyata an khudwatil ula wannan ma wani mataki ne wanda muhimmancin sa bai kasa da khudwatul ula ba wanda ita ce bina masjid gina masallaci da muka baro amma ba haske da farko to haɗa yan uwantaka shi ma muhimmancinsa bai kasa da wacce kowa ta farko ba yi kai ya sala amul mujtama al muslim domin yan uwa wato environment ko zamantakewa ta musulmi su haɗe wa ya ta'alafu ka gani su haɗu wa tattalihu ma'alimu takawinihi al shahida sai a samu wato sai ya bayyana kasantuwarsa duniyar wannan addinin kamar da muka ce saɓanin a jahiliya da suke ba haka bace sun jahiliya mun ce kashin dankali ce kawai mai karfi ne dan da mara karfi jahiliya kabilanci dan kabilar kaɗa dan wata kabilar ya zama bawa ma ba ruwan kada yan kabilar ku tasha sannan yaƙe yaƙe kamar da mun sha bayani akan wannan to kana mubtada ta'akhi farkon yan uwantaka al'am ta gaba ɗaya bainar musulmina qa'iman منذ بداية الدعوة تاسعين تلوك سند دعوة تفارة في أحدها المكي ألوك تنفرفن دعوة مكة لوك سند أكفارة كران أكا إكو النبي دعا النبتة دمان زنجي ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما يؤدي إلى تباغض بين المسلمين annabi ya hana duk wani abin da zai kawo fushi a tsakanin musulmi wani yana jin haushin wani wani yana jin haushin wani qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah daraja da musu Allah su tabbata a garin ke la ta ba gabu kada ku fushi da juna yani ba ni ba shi ai ba ma ga mu ciji da shi na ma na ga musu ko na musu babu su babu shi kada hauka ku kuma yana musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakeel har kake wasiya irin wannan tantsiya ba ta abin arziki ba wala ta hasadu kada ku yi juna hasada za mu zo mu yi ta'arifin hasada da kasar kashanta wala ta dabaru shi ne wancan kalmar ta ba ne ba shi kada ku juya junanku baya daga addubur ne to wala ta dabaru kada ku juya junanku baya kasa ne ba ne ba shi ne za ku yi wa kunu ibadallahi ikwana ku zama bayin Allah ɗan uwa wa fi jami'ar ulumi wal hikam sharin abu wani jami'ar ulumi wal hikam yake cewa wal hasadu huwa annal insana shine mutum yakrahu an yakutahu ahadun min jinsihi fi shay'in min al-fada'il hasada shine mutum yake ƙyamar wani a cikinsu ya fishi wani abu na daga cikin abin da yake falala ne ya fi shi kuɗi ko ya fi shi karatu ko ya fi shi kaza ko ya fi shi kaza da abin da ke amsa suna falala sai kuma wani ke kyamar wani ya fi shi duk wanda ke kyamar wani ya fi shi a wannan shi ya fi kowa yake so to kaga dole da za ta shigo masa yau da abin da Allah ya baka ya ba wani sama da wannan ko to kaga shikenan sai ma in ya fi ka kafon wa fawqa kulli zai ilmin alimun kagan sadaka kai ma in ka kafi shi to yau shi kuma ya fi wani cikin haka za a kai amma ka ce kai kana kyamar wani ya fi ka kai kuma ba kai ne mai tsarawa ba kai ba kai ne mai rabawa ba Allah ya fi rizika liman ya sha to kuma kai ya zaka ce ba za a yi ba sai kai yadda kake so wannan karambani ne da wancan shiga sharaba shanu suma yanqasimun nasu da haza yace to sannan kuma mutane sun kasu ila aqsani zuwa rabe-rabe akan abin da ya shafi hasada faminhum daga cikin mutane akwai man sa'afi da wani ni'matil mahsudi wanda zai ci kokari sai ya kawar da wannan ni'imar wanda yake mahasada wannan abin da ya samu ko na zai samu wannan takarar da yake sai mun kare shi shi ya wuce matsayin ba ne ma zai yi ba amma wannan ba ne ma zai zama ba zai zama ba a wani abu ne za a bashi shi wa bara sai mun yadda muka sai mun yi kafar ungulu ba zai samu ba duk wanda ba mu muka yadda ba ba zai yi ba a uzu billah ya shiga digar Allah subhanahu wa ta'ala da ka ne yace daga cikin masu hasada akwai man sa'a, wanda zai ta kokari fi zawali ni'matul mahsudi ta hanyar ya gusar da ni'imar wanda yake mahassada bil bagai alaihi ta hanyar yi masa ta'addanci bil qawli wal fi'l wata maganganunsa ko a aikata ma practically yayi kokarin ya ga ya raba shi da wannan abu summa minhu sannan dai daga cikin su akwai man sa'a, fi na kan zalika ila nafsi shi kuma kokari ta dawo kansa ya za a iya zama shi ne ba wani ba shi duk abin da ce ba shi bane to kar ma ya yi ya fi Allah ya kiyaye to akwai wato wannan wa minhum daga cikin masu hasada man yasa fi izalatihi anil mahsud faqat akwai wanda shi kawai kokarinsa wanda ya wani ne kar ya samu min gairi na kanin ila nafsihi shi ba abin ya dawo kansa ba Allah ya fi karfin abu amma kuma abin da ya fi karfi ma ya dawo tsone masa to akwai wannan wa huwa sharruhuma ya ce kaga kuma wannan in ka haɗa waɗancan biyu to wannan shine sharru kuma ne mafiya sharrin asala wa basu kuma shi ne mafi kazanta a cikin wato hasada ya zama ba ma kai ya dawo kanka ba kawai dai shi ya rasa shi ɗin ne kai baka so a mata. wa hadha huwa al-hasad al-mazmum al-manfi anhu wanda duk da aka bano hasada ce mazmuma a bazzar ce a shari'a kuma almantiya an hana kana yi kayi abin da aka hana kuma cikin abin da aka hana kabira babban zunubi kabira hasala babban zunubi illa ta annabi ya ce akulul hasanat kama ta'kulun narul hafaba tana cinye kyawawan ayyukan dan adam kamar yadda wuta take cin kirare suna haka wato hasara suke cinye aiki dan binni ka sai masa kamar yadda wuta take kama sai aka hasada take cin wato aikin mai hasada tawa aikin da ya sai ya lalace saboda hasadarsa wa huwa kana zamba iblisa haitu hasada adam shi hasada shine farkon zunubin iblis lokacin da yawa annabi adam hasada alaihi salam lamma ra'ahu qad faqa ala al mala'ika lokacin da ya ga annabi adam ya fi mala'iku saboda Allah subhanahu wata alamun da muka sani a sura ta biyu bakara ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi kanifa in zai sanya kanifa malamai suka ce wanda zai wakilci su mala'iku din canjin su kanifan su kenan ko ko wani zama wakili na Allah a bayan kasa ba fasarar da basu ba ne ya ce musu ne ardi kanifa. sai a tajalu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك yanzu ka sayar da zai banna da zubar da jini alhali muna tasbihi muna gode maka to Allah la yasa amma ya faru ba tambaye sabon da ya kasa kuma ba shawara yake ba fa'alun lima yuridu wala ka sai su inni a'lamu ma la ta'lamu ina sa abin da ku sani to masu tafsiri sun ce da suka ja gefe sai kuma suke ta to amma hanyar halitta ma sun riga ta rayuwa a bayan ƙasa sun san abin da ba ta sani wanda ne shi sa Allah subhanahu wataala ya ce an am yaquni li asma'i haula'i in kuntum wancan magana da kuka je gefe kuke yi shi Allah subhanahu wataala da yi a fili da yi a koye da yi a nesa duk ɗaya aiko ya alamu ma surruna wa ma tu'linuna innahu alimun bi su sudur sadaka an bi uni da asma'i haula ita kuke kun san abin da ba su sani ba halittar to an bi uni da asma'i haula in kun kuntum sai to dake su kuma malaiku la ya'tuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba muke gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu aka sanar da su da aka sanar da malaiku abu ɗaya ne me ibada an bada ibada ba san komai ba su ba sa ci ba sa sha balle su bukatar san wani abu kai ma ci da sha ya kawo maka kasai sanin abubuwa a bukatar kayan amfani da shi ya kawo maka yawwa amma su ba wannan kawai a ibada suka sani sadaka la ilma lana illa ma allantana innaka antal alimul hakim to sai ce ya adam an biya hum bi asma'ihim adam ba su labari sai ta gaya musu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kuma su gaida shi wannan da aka yi ne iblis ya ga to yanzu kenan ma wato ya mafi mala'ika ya famu ya mafi mala'iku anan hasada ta zo ta za ta shine malai ke maka ishara kana zamba iblis zunubin iblisa aisu hasada adam alaihi salam lokacin da ya annabi adam hasada lamma ra'ahu qad faqa ala al mala'ika bi an khalaqahu Allah bi yadihi ta hanyar da ya fi mala'iku na farko Allah ya halitta annabi adam da hannunsa wa asajada lahu mala'ika ya ce mala'iku ce masa sujada wa allamahu asma'a kulla shay ya sanar da shi suna abubuwan da su ma mala'ikun da suke bayan kasar ba su sani ba wa askanahu fi jawarihi sannan ya zaune da shi a aljanna wa ya adam uskun anta zawjikal janna ku zauna da kai da matarka a aljanna kuma kula minha ragadan aiki duk abin da yake cikin aljanna free of charge amma abu ɗaya wala ta ƙara ba هذه الشجرة فتكون من الظالمين فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج حتى أخرج منها بفغشي با yana ta kokarin sai a fitar da annabi adam daga cin aljanna saboda ita wannan hasadar da ake so a fitar maka har kuma sai da ya cimma burinsa wato anan ne zaka fahimci ɗan adam mai mantuwa ne mai kuskure ne da kan adam za ka gane wani inda ba dan adam allah maɗaukacin gaskiya ya mutum da mantuwa ba to ai da adam ba zai manta da iblis ba balle har ya ba shi dama amma saboda wannan insa, ai sa ma suka yi wa ma sumiyal insanu illa li nafsihi wa mal qalbu illa annahu yataqallab wai ba kira suna mutum da suna insan ba sai dan yawan mantuwa sai ka masa insan daga nafsiya ne kenan ka yi a kawai hijira hanzari wa man nasiyar ta jalatar ko raka'ata to da kalmar nasiyar shi wani maka sa. yawan mantuwa ga ce wa mal kalbu ba kira zuciya da alkalbu ba illa annahu ya taqallabu sai dai yawan jujjuyawa ta kana da wani harafi guda daya a tajawidi mai hukunci daya wani harafi ne ba'un ne harafin mai hukuncin ta iklali ai daga alkalbu ne juyawarsa nimun kabe da ita ne ne ba'un ko illa min ba'adi misali to wamal kalbu ba a kira zuciya da alkalbu ba illa annahu ya ta'allahu sai dan yawan jujjuyawa yanzu nan zaka ji kana son wani abu ka shiga rigima saboda zuciya tana so da bashi jarance wani lokacin ma da yaki haram yaki halal sai ka mallaki wannan abu in aka zo gida in ba zai shiga ta kofa ba ko dai ka ce a tsara kofar a gyara ko kuma a daga in da katanga ne a shigar da shi saboda zuciya ta ce tana so shi wannan abin da aka yi wannan wahalar ana nan ana nan wasan suka ana cewa a fitar da shi inda mai so ya ɗauka an ba mai so a jefa kai ne kai wancan wahalar kai kafa kake faɗin wannan so wa mal qalbu illa annahu yataqallabu shi yasa annabi yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubina ala ta'at ya ne cici ya zukata ka tabbatar da zukatan mu akan yi maka biyayya juya ne kai hadisin Imam Ahmad abin da ya ce la qalbi ibnu adam ashaddu inqilaban min al-qidr idza jitama'at galiyatu yace zuciyar dan adam tana da saurin juyawa sama da tukunya lokacin da take kafa tambayar likitoci da take raba jiri ta ga take juyawa to so dan adam yana da mantuwa to ba dan wancan mantuwar tasa ba da aka ta sa ma aka sa masa insat to da annabi adam bai manta da abin da iblis ya masa wasin a cewa a masa sujjada amma sai gashi da aka yi shi aljanna shi kuma saboda hasada sai yake bin sa aljanna yau ya je gobe ya ji kaga na farko dai wancan abin da yana masa ya kamata ya yi din sa to kuma yanzu abu na biyu sai Allah subhanahu wataala da shi iblis shi yake zuwa aljanna ziyara ya tuna wa adam karanta suratul taha ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrijannakuma min aljannati fatashqa kaga wannan mai kawo maka ziyarar ba arziki bane inna haza aduwwun lak iyayyan nan ba kai kada yake ba wani zaujika makiyin matarka ne hawa ga kashedi fala ya furjan na kuma alifu tasmiya su bi ku. kada ya fitar da koko biyu fa tashqa sai ka wahala da wannan karshen ayan ne ko malamai suka ce ko ba wata aya da ce kai da ka nemi auren kai zaka ce da ita suka ce wannan fikihun karshen ayan ya tabbatar da haka ana aljanna free of charge amma yanzu aka ce shaitan yana musu makin adam ne makin sa da kiyayyar su su biyu fitarwa daga aljannar su nawa alifu tasniya fala ya kuri na kuma amma wajen wahala fa ba ce fatashkiya ne ba ce fatashka sai ka wahala mana yadda ita aljanna free of charge in aka zo ma dai kai zaka fita komai zafi komai sanyi komai rana ka nemo ka kawo masa fala yakhrujannakum min aljannati fatashqa to kaga yanzu bayan wannan hadisa din ta farko in yi masa sujada yanzu kuma Allah ya tuna masa makiyinsa ne amma duk da haka ya je ya zo ya je ya zo Allah da kansa ya ce maka fadallahu ma bi gurur sai da ya sauko da su da ruwa ba dan nasiya ba ai ba bai manta ba dan insanin daga mantuwa ba ai da bai kamata ya manta da shi to dan ka gane mantuwar haka take lazimi ke ga mutum kuma da ina jin wata tsaha ne da Allah ya ba baka labarin wani kisar a dunkule ya ce maka wa a hidina ila adama min qablu me anasiya walan najillahu wani wa a hidina ila adam hakika mun yi ci ga annabi adam min kabulu tun kafin ga kai annabi sallallahu alaihi amma fa ta sai manta ka gani mantuwa dan adam kenan to daga adam din ma falan dillahu. azuma Allah ce mu samu karfin niyya wajen sama. ba wannan ne ko malamin suka ba cikin ulul azumi? dan Allah ya na sun fara ce falan nusillahu azuma ya san ka tashi ga ulul azumi da kake fara annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babba dan abdullahi karin zakat ko malali ce waye ya kai waye kamar ka waye sami irin yabanka wa yake da haliyya naka wanda ya ƙi kama ya gawa sallallahu alaihi sallam. za ka makaro ya makara an yi makirkin tun kafin shi Allah ce wa kadun makaru makarahum wa inda Allah makarahum wa in kana makaruhum bi tazula min hujjibat duk akan wa akan annabi so makaro ne yanzu ya makara shi da ya tafi wuta a alakoro wanda suka daga annabi ya tsaya a gabansa tankwara tsan aka yi har yau ya tankwara har wuta ladda annabi ya bayyana kansa ya tara shawa. hal su ƙuna ne fi ma uku ukhbirtum bihi Ya ce za ku gaskata ni cikin abin da na baku labari suka ce ma jaramna alayka kaziba ai ba mu san da ƙarya ba mun zuna sha'atika ilal ilal'ana. tun lokacin tasowar ka zuwa yau ya taso a wancan wama'in yanayin na jahiliya wanda kayan kama maza kai a sace ka zama bawa amma shi in ka kawo masa ajiya yadda ka kawo haka za ka zo ka karɓe ta da kansa suka sa masa muhammadu amin dan ya saba da su tun a jahiliya shi yasa da yake musu hal tusaddiquna ni shin za ku gaskata ni fi ma ukhbirtum bihi shin abin da na baku labari suka ta ma jaramna alayka kaziba ba mu san ka da ƙarya ba mun zo na sha'atika tun tasowarka ila al'an har da zuwa kake wannan tambayar ba san da ƙarya da ƙarya ba sai ce inni nazirul lakum tani ne gargadi ne a gare ku wa bayna yadayya azabun alim kana iko a gaba na to sai dai kallama atakallama alqawmu kalaman layyinan mutane suke magana ta sauka sai aka ce illa ammahu abala hadi sai dai banda bakon sa abu lahadi aran nan ya kalle shi yace tabbal laka ya muhammad alhaza jama'atana to in ka taɓa annabi ka taɓa Allah yana faɗin wannan sai aka yi jira a kansa Allah ce tabbati ya da abi lahab wannan hannun da ya kada masa to wa tana nan da ya ce annabi tabban laka to tabbat ya da abi lahab wata ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da duk abin da yake ji da shi ba zai wadatar masa komai ba karshen fil din Allah ce sayasla naran kawai wuta zai tafi to da makaro ne yanzu zai ce wancan ba dan wuta bane ba yadda za a iya wuta don bai wannan ba ta ga shi nasa shirme ne ce dan wa'il da ya ɗauko kashi yake murzawa a gaban annabin yana ta wai kace rababban kashi ya ɗauko na gawa saboda tsabar ta'addanci dan dai makaro ya gane ya makara su na a gabansa suka yi yazo yana murzawa yace wai kace idan mutum ya mutu ya rube kamar haka za a tayar da shi annabi ya ce masa kai ma mai maganar yabi su kallahu Allah zai kace ka zai tayar da kai zai shigar da kai wutar jahannama ba shi kenan ba shi yanzu ya ji tarihin rayuwarsa ma a to z Inu ta jawo ba to saboda in ka taba annabi ka taba Allah yana yin wannan me ya faru ko masu rafi ya ci sai Allah ce a walam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin mutum ba zai duba ya gani ba mu ne muka halice shi daga tsugon mani asalin sa shine wannan mai hukumar a fili haka ai law arafa al-insanu miqdarahu lam yafakhar al-maula ala abdi ai da dan adam ya san me matsayinsa suka ce dama mai gida bai ta kafa ba akan yaron gidansa tunda Allah kowa ya ce fal yanzu lil insani mimma khuliqa yace ne khuliqa min ma'in dafiq kowanne daga mimma ma'in dafiq ne ko akwai wanda yake mimma ma'in zahabi balle ka ce ni da zahabi dinare aka yi kai ne da dugan mani ko kowa khuliqa min ma'in dafiq saraka law arafa al insanu miqdarahu da dan adam ya san me matsayinsa lam yafaqarul maula ala abdi da bawa bai yi kafafa akan yaron gidanta ba to shine Allah ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa kasimun mubin wa daraba lana masalan kaga da ce wa daraba lahu ba ko wa daraba li rasulina gane in ka taba annabi ka taba Allah Ke ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa yake buga mana misali da kashi ya mata asalin halittarsa kala yake cewa mun yi huyi izama wa hiya rami waye zai rayu kashi bayan ta rage gala ce ga amsa kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kaga da makaro sai ce duk waɗannan yan ta'addar ba yan wuta bane ya tsaya musu to kaga su tasu da hujja amma shi ala koro zai tafi bai tuba ba Allah ya kiyaye so malam yana magana akan ita wannan wato hasada yadda iblis ya ya fitar da annabi adam daga cikin aljanna kaga me ya ja masa kawai hasada ya yi masa allah ya kiyaye saboda wala ya illu li Ba baya halatta ga musulmi an yi hajira a kahu ya ƙaurace wa ɗan uwansa fauka salasati ayyam sama da kwanaki uku wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah daraja da amsa Allah tabbata a gare shi ya faɗa ya ce al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba wala yaslimuhu ba zai sallama shi inda za a halaka shi ba ba zai tura shi ga halaka ba dai kawai wala yaslimuhu sannan wa man kana fi duk wanda ya zama cikin bukatar ɗan uwansa mana bukata ta so kai wani musulmi kake ta kokarin ya za a yi wannan bukata ta su biya wata irin gudunmawa za ka ba shi wajen ya biya sa shi ne wanka da fi hajjata a kihi duk wanda ya zama cikin biyan bukatar ɗan uwansa to kana Allahu fi hajjati to shi ma Allah zai shiga cikin bukatar wanda yake kokarin ya zai biya bukatar wani to Allah zai biya bukatar shi ne annabi yake cewa in yi kai kawo don biyan bukatar ɗan uwana ya fi min itikafi a wannan masallacin na shekara guda ka yi ƙoƙari wani ɗan uwanka buƙatar ka tafiya ya fi maka itikafin shekara guda haka annabi su sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kai a tsari na musulunci na tarbiyya islamiyya ma hasadar ma ake cewa kai ne ma zaka masa da ka yi ƙoƙarin buƙatar tafiya ba wai ka shiga cikin ta ba ka ce ba za ta biya ba a kai ne ma zaka ƙoƙarin buƙatar tafiya kuma ka ji falalar yin haka saraka wanda yake cikin bukatar dan uwansa to shi ma Allah yana cikin tasa ko addu'a magabata da aka ce idan ka roƙa wani abu bi zaharil gaibi kai ma mala'iku za su ce Allah ya biya maka taka saraka da suka gane haka kawai sai su duba yake duba yake da bukata irin taka kai misali ban nuna ka da yatsa ba kana neman auren nan wannan yare sai ka duba ga wancan abokin naka shi ba a yanayi ɗaya kuke aure yake nema Allah Allah Allah ka ba wani miji Allah ka ba shi auren nan Allah ka sauƙaƙa masa auren nan sai mala'iku sai kai ma haka kaga shikenan ka tsiri ba to haka magabata suke da aka ce in ka roƙa wani abu da zaharin gairi to kai ma mala'iku za su kai ma Allah ya biya maka to kaga kaga dai babu hasada amma kai kana nan kana so sai kai yi aure ka riga shi yin auren sai sai na riga ba shi yin auren kuma kuma a lokacin ya zo sai na yi abin da bai yi ba kaga dai an fara da hasada za a kare da hasada Allah ya kiyaye saboda haka wanda yake sun bukata dan uwansa in Allah yana cikin tasa wa man farraja an muslimin qurbatan wanda yayi ma wani mumini bakin ciki farraja Allah azza wa jalla anhu qurbatan min qurbati yawm al-qiyamah to shi ma Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin ciki ran tashin al na sha faɗa in ka san me ce al a ce ga wani abu da zai sa a yayi maka bakin cikin ta yayin kake neman ma yake cikin bakin cikin duniya ka fitar da shi dan kai ma a yayi maka na alkiyama amma ban in ka san alkiyama da sharaf kullum nakan bada misali da ayoyin biyu na farkon suratul hajj bayyana maka me alkiyama Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sai ce inna zalzalata sa'a shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku amma in ba ku sani ba ku sani girgizan nan ta alkiyama da yace idza zulzilatil ardu zilzalaha to shay'un azim babban lamari tun daga nan ma kai ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah da kansa yace shay'un azim abu ne mai girma sai kama hotonta yawma tarawna ha zahalu kullu murbi'atin amma arba'at wani ne ka ga mai shayarwa ta tsallake abin da take shayarwa matsalar za ta sa uwa ta tsallake ɗanta ta gudu ta bai shi kai kalli matsalar ɗanta ba ƙarama ba ce girman nata ya kai da kamar yadda Allah ya ce maka shay'un azim din nan girman ya kai abin da ya sa uwa da tsallake danta wala Allah kuma hukunci ya ce baka taba gani ba nakan ba da misali da wani gida gobara za ta kama la kaddara dan ɗanta yana cike ta zo ta ta tabbatar ta yana cike gobara sai dai ku rike ta amma an ba za ku rike ta ba to ta gwammace ta shiga ɗauko ɗanta ko za a yi babu to amma aka gaya maka saboda inna sa sa'a shay'un azim kaza hal kullu murbi'atin amma arba'a wata ba'u kullu za ta hamlin hamla to wata mai ciki ko mun kankanta sai ta ma za ta barinta kakka ɗauka matsalar mata ce kawai lahira wata ran nasa su kara duk za ka ga mutane suna maye suna magaji. Allah ce kuma bahun bi kara ba giya bace me ya faru walakin na Ababar lahi shadi azabar Allah ce ta tsananta wannan yinin ne aka ce in kayi wani mumini bakin ciki nan duniya kai za a yaye maka bakin cikin alƙiyama wa ya fi riba kai ka fi riba amma fa in ka fi karfin zuciyarka a nan duniya kaga ba ma hasada ba damuwar ma kai za ka yaye maka to kuma ka je ka samu wancan matsayi a yaye maka kurbatun min kurabi yawmal qiyam ke cewa man satara musliman wanda ya sirta musulmi ba riga ba ba wa man kasa musulman aka ce wa man satara musulman yana da wani aibu yana da wani laifi kai ka san laifin ko tun kuna yara ne ko ma da wayan sai amma yanzu an tuba an wuce gurin kai kuma sanin ka da wannan tsohon laifin nasa sai ka samu ƙargin bi ta hana shi sakewa a cikin al'umma in ya san ma an kana gun zaka tona masa a cikin jarama ma kar ya zauna sai abin bai ba dan uwanka musulmi in ka samu wanda yake ji da ita ka yadda in faɗa to in faɗa ka ɗauka gwaninta ya ce ba gwaninta ba ko zo yake gaya muku a ah, me faɗa ku wannan ni ai ya san ba zai wannan a gaba na ba duk ba gwanin ta bane da kake yi man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wanda ya sirta musulmi Allah zai sirta shi a duniya da lahira wa ya fi nasara da zurban asirin duniya da na lahira ita lahira an da gane sifirtawar ta tafi kowanne Allah ya kira ta yau mutubula bula tsara ranar tona asirai ce amma ga abin da in kai kai za a cire taka kuma ma duniya da lahira linkin biyu za a maka su ka gaban tankar ka zama dan tatabi'u musulmi na bibitar al'aurar musulmi kana neman laifin su wannan duk bai so ba Allah ya kiyaye ka sai nake cewa kamar fi ruwayatu muslim wannan dai hadisan da malam ya kawo kamar dai yadda ya zo ne a ruwayar musulmi an abi hurairata daga abi hurairah radiyallahu anhu yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce la tahasadu kada ku yi hasada wala tanajishu kada ku yi magudi shine kada fara ƙarya da gaskiya annajishu a ciniki ake yin sa cinikin ingiza mai kan turuwa to wala tanajishu kwam din ba zai wuce naira ɗari biyu ba shine farashin sa amma sai dan kore ana ganin ka za ka saya sai wani dan kore ka zo ka taya shi 250 sai kuma tunanin ka ba zai wuce na 200 ba shine ma farashin amma ka zo kuma a gaban ka an taya 250 an taya albarka to wannan misali duk ta yadda za a yi dai a sayan maka haja kadara sama da kudinta kuma tare da haɗin bakin wani to shine annajash cinikin injila mai kan turuwa to wala ta najash kada ku yi junan ku magudi sannan wala ta ba gabu kada ku fishi da juna wala tadabaru kada ku juya junan ku baya wala yabi'i ba'abukum ala bai'i abin. kada sashen ku ya ciniki akan cinikin sashi ma'ana ya sa a tambayo masa suna maganar filin floti din da shi kai ka ji labari kuma ka san yana ciki bai fita ba kuma ka ya ko kai kari bayan shi ko bai fita ba to addinin musulunci bai yarda da wannan irin mu'amala din ba wala yabi'i ba'abukum ala bai'i abin. kamar yadda wani hadisi ya ce wala ya a ahadukum ala khidbati akihi kada sai yanku ya nema aure akan nema auren dan uwanku. ba dan gidanku ake ne ba ko dangin a kawai musulmi musulmi dan uwan musulmi a nuka cewa musulmi akwai musulmi yasa kafin ma ka shiga ba a yi ka tambaya an mata miji aka ce ai akwai wani yana zuwa kuma an gade kama an kuka daidaitawa to zai ka kama gaban ka kai ma zai ka Allah ya baka rabanka amma wani sai ai shi ko nan duniya ba yadda za a yi kala kala to yana ji da kuɗi to da zai san yadda za a yi wa zai kama ta yana za a kullu ba za a je a gani shikenan da aka samu ƙananan mutane ko shikenan wancan da ya shekara yana fama da yi mata wahala magana ta yi nisa kowa da shi aka sani sai kuma ga da an zo ana wa'in wai to ai abin ne to ai abin ne a ai abin ne wani dan uwa yana bani labari sun je dauren aure dauren auren ya ki tsauruwa sai mai gidan ya shiga sai ya fito to yaya malam sai ya ce ai abin ai mata sirrin jaye sun hana daura aure so wala ya kaɗu ba a dukkan alaƙa da mata ake amma sai zo ruwan kuɗi sai a bashi sai a kawar da wancan tun daga nan ɓannar da yawa na farko dai shi yanzu annabi ya ce kar a yayi da ne gina auren sa kenan da haram na biyu su sun zub da mutuncinsu saboda yanzu ya san don kuɗinsa aka bashi kowace irin irin murya zai yi kowace irin kyauta zai a bashi a ƙarshe dai a zuciyarsa ya san don kuɗinsa aka bashi to aka ba ku da mutunci a kima an ce mutunci ya fi kuɗi ko kuɗi kuka ba mutunci ba za ka dattijantaka magana ɗaya shine tsarin na addini so kar ɗayan ku ya neman aure a kan neman auren ɗan uwansa wa kunu ibadallahi ikhwana ka gani shi ku zama bayan Allah ya uwa kawai in ɗan uwanka yana da bukata zama ma cikin biya masa bukata sai ka yi haƙuri da wannan sai Allah ya baka wadda tafita don ka yi haƙurin don Allah ya maka sakayya amma in ka ƙi to man fa Allah ma sha'a lakiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai gama da abin da zai muna na masa a ai sai an ɗaukar sa ba a kyale ko in iyayen ne suka tilasta mata aka baka kai ba laman lafiya ya dama ni ba ta ne ina son ka ba da mutu ce maka gori wai shirin ila a ya ce kunu ibada la yafi wani almuslim akul muslim la ya hu? ba zai zalunce shi ba wala ya hu? ba zai tabar da shi ba duk abin da ya sa yi ka masa tasgaro sai masa awala ya khaziluhu wala ya kazzibuhu ba zai karyata shi ba yana magana wala ya haqiruhu ba zai kyare shi ba attaqawa hahuna annabi ce kai tsoron Allah fa a zuciya yake waye shiru ila sadarihi yana nuna kirjinsa talata marar a ƙarshe ce bi hasabin ri'in min sharri ai ya ishi mutum sharri an ya haƙira a kahun musulma ya ringa kyarar ɗan uwansa musulmi ya ce al-muslim akul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne kullum muslim alal muslimi dukkan musulmi a wajen ɗan uwansa musulmi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu haramun ne ya zubar da jininsa haramun ne ya ci mutuncinsa haramun ne ya ci dukiyarsa قال المؤلف سيمون لكل لسافة يكتشى وقد أكد القرآن ومن هذا لوكشي كون قنان لوكشي أي سلامتي أحسن لوكشي أي كون nan za mu tsaya abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah da ya zama kuskure tasawa ce daga gare ni سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله ما سوى يومكم ta da ake nufi ta cin mutunci shi dan adam yana da kima yana da daraja in ya kasance makwarci ne akwai hanyoyi na masa nasiha akan karya an gane don kuma yin zancen da ake ganin karya ne to kar a irin cewa kai dalla wannan ƙarya ƙarya take irin da ake a majalisa to nan duk cin mutunci tare in baka yarda ba bayan ya gama san ka ja shi gefe kai masa nasiya ko kuma in ka san ba haka bane ka gyara masa to yau da ana masa haka zai gane cewa in ba zai faɗi magana ya tabbatar da ingancin musamman a cikin mutane to dai la ya ka zubu in shine kyara ko ƙarya ta shi a cikin mutane ba ta hanyar da ta ba ba a ce ba wani abin da ya faɗa a yadda ko da kare da ya zo da ita a'a in wannan ne kaga qur'ani ya ce in ja a kun fasa kun bi na naba'in fatabayyanu na Allahu a'lam sai Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara su Allah ka ba su lafiya mu da mutu da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sassun gidan suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora musu akan layi na gaskiya mataye da ba su da aure su da zai yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ƴan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban rayuwar mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda su riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gubantarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma rizqna al-amna wal-istiqrar fi Nigeria اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشكره بنفسه يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين